domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. an ce jiya kaje silima ko za ka iya tuna abin da shugaban taron ya faɗa? abin da za mu gaya muku yanzu ya kamata mutane. amma me yake jawo haka? kwaɗayi. bosho. me yake faruwa ne? tashi ne. tashe kuma? to ba ai. to bari mu faɗa ma gaskiya. a sama. ki wanki ce ita ko me ka dinga subscribe sannan kuma ku danna kararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar